عليه وعلى آله وصحبه وبارك yadda za mu da ilimi da imani كان الله يتي ليلة القدر خير من ألف شهر إن جاء الله تبارك وتعالى كاكا دارن دا كاكا الله بايت كي دارن ور بايت كي يلا تكي كو الله بيترى دا كاكا النبي با يا بيتي ليلة مولد النبي خير من ألف شهر با هو خير من سائر الليالي با شين دان الله عنده حنك الأهم إن دارن دا كاكا الله عليه الصلاة والسلام يا بني القدر الله بدي كامل بدي كامل kuma ki wannan ita mutum ya koyi ce Allah ce daren da qadr Allah da kansa ce shine daren iko lailatul qadr daren iko kamar daren sarauta kenan wanda Allah ke gudanar da ayyukansa na shekara guda wato budget kamar da ya zo ta aya ya rufe kullu amrin dake a cikin wannan dare Allah ke tsara abubuwa wanda za a shekara daya in ji Allah tabaraka wa ta'ala to shega bayan annabi alaihi salatu wasalam da sahabai da tabi'i tabi tabi'in sai suka zo suka ce a daren maulidi ya fi daren lalatul kade na akwai tambaya in ji wa kaga ka wata tambaye shi shin an fara sauko wata aya ne bayan qur'ani ya cika Allah ya wannan bayani ko kuma shin wani mutum na da daman bayani irin wannan da kansa kawai ya kirkiro a bai fara kuma ya tabbata yana yiwa to kaga wannan na nuna mana maulidi bid'a ce to shi ne mutane wasu ba su gane ba a ce ai dan girma ana girma annabi ne shi za ana kuma son annabi ne shi za raya wannan daren son annabi ne ah, to don kaje ka raya daren maulidi kuma ka ganka wurin giya da tata da karta shi ne ke gina kaje ka kwana kana wurin maulidi amma ba ka san alwala ba to ya ke itu cara bagaimana kita ba da sadaka kamar naira ɗari misali kamar ya ayyanta bayan ne guda ɗari biyar a bayanin wasu malamai na ɗan rage dare don don shi sata Allah saka na rai kuma sanar kuma ga aka kala da jihar bisa maza da mata su cuɗanya wasu guraren ma ga su haka rai da sauransu to a takaice dai maulidi ba sun na bace kuma a ce man a ahadatha tafi amrina haza ma da minhu kowar wato in abinda babu shi a addini kai ka kirkiro ka ce addini da sunan addini to Allah ba su amma da maka abin ka Allah ba mu dace zamawridi ba sunna bace ta annabi ba ga sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan dik ne ma gon ka je kai mawridi ka mata ka aure sunna manzo kenan in ga da mata dai ko karke biyu sunna kenan haka nabi ce mu yawa ta aure in ji annabi in kana da biyu kara uku inda hali amma in kana da uku kara daya hudu sunna kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi addini amma ba watsi da sunan manzo alaihi salatu wasallam ba dan bai san shi ba da ce kuma kai ba ko ba ya mutum kage akan aikin da bai yi ba da manzo alaihi salatu wasallam ya ce ya ban mana abubuwa guda biyu in mun rike su har abada ba za mu fata ba qur'ani da hadisi to kaga shi kenan ayyukan manzo alaihi salatu wasallam suna nan a cikin alqur'ani suna nan a cikin hadisai kamar da aka tambayi Aisha yaya halayen manzo alaihi salatu wasallam da irin da bi dabi'unsa suna son su kwaikwaye shi tace hulqul qur'an ta in ka san qur'ani to halaye annabi kenan ya ka karanta qur'ani in ma baka tabbata annabi ba yanzu ka muna tare da shi abinda qur'ani ya karanta na sifa gaba ɗaya na mutum haka nabi yake abinda qur'ani ya kawo gaba ɗaya na abali haka nabi yake ya bari idan ka karanta qur'ani ka gane annabi to wannan Allah shi ba wa wa innaka la ala khuluqin azim to wannan shi ne zamu ta kai ta I, da limu misali mu dubi kamar jaridu akasarin abubuwan da ke tada hankali kasashen mu yan jarida ne wasu na kiran kansu musulmi wasu da ba kafirai da kata'an yasa shi kokari yake in ya kawo wata labari mai tada hankali sai ya kasuwa sai jaridar sai ciniki ko da kariya ne dole wannan wanda kuma a cikin ka'idodi na hakkin musulmi akan musulmi dan uwansa an kore tsoratar da shi kamar da mai hajji na kawo wata hawuti da da haramun ne musulmi ko kuma haramun ne mutum ko da ba musulmi ba ka tsoratar da shi akan abin da ba gaskiya ko ba hakinsa ba ka sa shi tsoro ko ka sa shi tunani ko ka tunzura shi haramun ne a musulunci to kaga in mutum in ga dan jarida ya san addini musulmi kirki ne ko da an yi abin ya tabbatar a gaban aka yi sai ya wannan labari in ya watsa zai tada hankalin mutane shi ki ba. ko da Allah galibin sa a wurin Allah ya gidi inna da gari rikuna an tushi alfahish da ladina amanu lahum azabun alimu fi dunya wal akhirah Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke son su yaɗa labarai labaran nan ko za su da hankali in an ji su Allah tabaraka wa ta'ala ce suna da azaba mai tsanani a nan duniya domin ba za su bashi Allah wuraka ta su a kuma Allah musu azaba mu wannan da kyau amma shi kokari da shi dan jarida ya buga labarin zai kare hankali ko da ta ƙarya ne ga misali kenan kuma Allah tabaraka ta'ala yake mai wannan dabi'a Allah zai masa azaba mai tsanani a nan duniya lahira kuma a masa azaban wuta to shin ka gara gidi da kai farin gini a duniya ka samu kudi ka samu suna kuma ka mutu ka je ka shiga wuta da ka bari gaskiya akan jaridan a kitse Allah ya azurta ka wata hanya kamar da yake wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la tasib shin da wannan da kuma ka yada ƙarya nan ka samu ciniki da kuma ka yada gaskiya ka rasa samun ciniki lahira ka samu azalar navy daga za ka wani gaskiya misali mu mudirin ɗan talabishin wani ana samun wasu musamman mutum zai je kwankwanto ya gano abin da yake na allah sirri ne na wani misali ya yi laifi misali kokari yake ya dauko ya zo ya bayyana wa duniya kusan in ya bayyana a kara masa kuɗi ko alama da ya fi domin tajassas su suke kan jaridu su aikin tajassas ya binciko gaskiya ya binciko karya ya binciko abin da bai kamata ba binciko wani mace ya gurin sa wanda kuma a musulunci an hana tajassas wala su wala ya yaftar farukum ba kada ku bi cikin yan uwanku ku gano laifukan ku zo ku watsa haramun ne kai ka gara ba za ka yi kowa ba ka biyo ko ka bi cikin ka gano laifin mutum kai kawai ka rike ma laifin da musulunci Allah bai yarda kana ganin mutum na wasu abubuwa kai wani ba wani yanzu ba ana son ya riga kai yake ya ɗaya ni kuma ni ban ja wani aiki ba ni ban ja ba shi wani ba ni kuma ja an ce an ba shi wani abu ba amma kuma yanzu ba bai da sati ne ga cin da bari ga kai an ya fara miki to ina ruwan ka musulunci ana kawai bincike misali kenan Allah ta kada an bincike kuma kada mu yi da juna wala ya tafa ba'dukum ba. kada mu ɗora yi da juna in ji Allah tabaraka ta'ala misali in wani bai fita addini ba a tsara maroka a ce haiwa ne maroki ka zalo har kidayen maroka ake manya manya wani kaza daga kaza yaro babban ne a cikin maroka a wata jiha wani maroki wani kaza yaro an tsara maroka manya manya kamar goma sha biyar an tsara ƙanana kamar ishirin ko ya burbi kenan dalla ji a haiwa ma ta zo wani ma ya zo wani ma ya zo wannan ba duk idanu ne don haka ne ce mun zalika ta da da maroki shi dai ne idan in zo ma wani yabo ka wasa masa kaza ita ne to mu ma kudi ake ba annabi ne ya wasa masa kaza to don Allah ya zo ne ji kan wani dan wani kaza da kaza in ka wasa masa kaza to ya dawo to ma kudi a ake ba yana kokari yake in ya koma gida ya koma ya sake bude nazari ka tana ma kowace irin karuwa yadda ka zama da ya kamata ba tawa bai gane ba to ya koma gida ba bai jiga ta mai don ya gano ba tuwa bai ba da kansa in ya fi karfin zage na gaba da shi to wala ka wasu tun da zama na baki to kokari zai yi kawo wani kariyar wanda zai kare burgewa inda an gaba shi dubu goma ne to zai ziga ka ka ba shi dubu talatin da an gaba shi riga ne zai ziga ka ka biya masa maka to misali to ire-iren waɗannan ko kuma an sace aure da ƴaƴa mu dubi ina tabowa da muke mutum zai aure shi zai wahala sirkin da kuma ya wahala ina nufin kuma yariya to kaga me ka wannan rashin fahimtar shari'a me ya kawo kowa ya wahala don al'ada ta wuce muka tara kai da yau kaya da kuɗi da kawo uban yariya ita ma ta yin da shi kuma shi ma ta yin kaya da wasu kuɗi kuma ya saka kaiwa to kinan wa aka bai sadaki kenan wanda ya fi zai ba da sadaki yana cikin wahala wanda ya fi ɗansa don ya huta ma a wani lokacin ma uba ya wahala. Idan haka ne. to me yi barka to kaji dalili kenan da za a ke binne da mata wannan shine dalilin da ka kafaran da ba su haihuwar mata kuma ga shadau yanzu mutum bai da kuɗi musamman yana cikin matasa ko kuma yana cikin wa'anda ake son a ga wani abu zai aure da yarsa wani abin ta ce shi wani shi ya gina da gonansa hatta wani ma shi da wani kwata kadararsa domin wai kada ji kunya to a ina yake mu da idon basira shi za ka kafin da suke binne su mata don ba za su iya wahala a wurin da su ba iza ya fi son ya fi maza alhali manzo da salatu wasalam na cewa duk mutumin da Allah azurta shi da haihuwa diyan mata hudu Allah zai tsare shi da zaman wuta yan tarbiyyar ki annabi da salatu wasalam shi da abi mata ya ɗan mata guda hudu kafin ya bi nan gida mata hudu ne an bai wannan shi da bi zainab ya fi rukayya umar kalsum fatima kafin ya fi kayan abdullahi to mu nan to kaga a matsayi na manzo alaihi salatu mu musulmi gaba ɗaya na duniya shi za mu kwarkwaya lokacin da ya zo aurar da fatima domin ita ce wanda zai aurar da ita da farko a zafin musulunci lokacin da ya aurar da fatima sadakin da aka kawo bai ma saba bai ce an da shiga kasuwa ka so mata kayan aure in ji manzo alaihi salatu ko daki bai shiga ba bai nemi komai ba bai kare ko sisi ba abin da ka gani abin da ka kawo kenan ango an gaba ko ba bai da wani wahala yace ana sai kasuwa ka zo mata kayan aure yace zo mata gado irin na karakara da irin dan filo irin na gargajiya da dan shamata haka dai irin an tabarma nan yace Allah muku albarka da irin talaka irin auren talakawa ku tabi Allah muku albarka sigil su da wallahi ba na shi ba zama amma in zaune wanda ka ce to baba ba abinci yawwa sai aika musu da abinci ya aika musu da kudi musu jaye ba amma lokacin aure ya wahala a ba a wannan mutunci amma dan Allah mutum dan muka shiga wani wani wani lokacin ko ba ta baka tausayi sai ya kai jiro buhu wani gurin kenan ka ko ina da al'ada da wanda ne gero buhu madara buhu shinkafa buhu medeme da su man a'a Allah ya gurgurdo aure kurban da wahala da Allah to kaga da namu kokari wallahi mu bari kuma ina za a iya bari da masu kudi sun bari kowa ya huta to ga alhaji an san ya fi karfin miliyan ɗaya shi ya aure da yansa bai mata gado ba bai mata kayan dubu ɗari ba to ni ba zan yi wala huta ba an da san dai ba rashi ya hana shi ba domin Allah bai ce alhaji ya huta da yi ba ka ga mana da karfin buwa ba zan yi ba to in ba da imani ba wancan yayi wancan yayi wancan yayi ya ba za ka yi ba kai ka shiga uku ɗan ta kai ta ma ta shiga uku a gori to wani ba komai ka wannan ba in irin larashin fahimtar addini to ba nan kadai ba ire-iren wannan abubuwa suka kawo wannan matsayi muka dubi ayyukan da muke ciki a yau misali aka ce in dai mutum makaryaci ne to bai iya zama cikin masu gaskiya haka yake haka mutum wanda yake mai gaskiya bai iya zama cikin masu karya domin da'ima abinda mutum ke gani ko ake yawan yi sai ɗauka shi ne mai kyau kaga yanzu a nan garin in a ta fita irara ta sa yan siket yan blouse tana tafiya rabin ta a waje shi da burgewa amma in ta yi hijabi to ba da imani ba gobe ba za ta yi ba don an dinga kallon ta kenan wata iri ce kuma wannan wata irin mai gida ce kuma ana ganin ta ana zaki ah, an waye kuma suna tana baiwa da sauransu to haka ne misali in ko kaje kasashen musulmi inda ake hijabin ba za ka ga mace da hijabi to ko ita arziki kaje ta shi ta shawar hijabin da za kowace mace kowace mace a cikin mutunci ita kuma ga ta tsirara ba san ce mata ita ma gwaje bace kowace ba ta son a ga la Allah kuma ta bi da kyau in wani sura ne ta fi ta duk ta lullube kuma wannan din shine mutuncin ta shine ji tana gara da lullube ba ta sha'awar ya ganta shaka ta mata ɗari uku da haka sai ta zo da yan sukari da dai dai dai a gobe za ta ba ka gani haka ne yake sai sa ba wani abu ke sa muke shan wahala ba abu ne aka ce mu yi gaba ɗaya mu cewa gari ina so in yi kana son kai sauran ba ka son shi to in ba da imani ba ko in gaza yi ko wanda yake son yin ya gaza yi ka duba da ayyukan mu gaba ɗaya ai da alhamdulillah da mun bai addini wallahi da muna da matsayi babba amma rashin ta addini za ka samu ko da musulmi shi mai gaji ne kullum shi mai gaji ne kullum shi mai gaji ne to mai gaji ya shi shawara da shi manyan suna ta suna shawara kai da shiga da kai in an ce a zo aiki ka zo in ba ce ba ka tsaya to yanzu in musulmi ne masu addini to shi za a yi yakin aiki akan aikin banza a inda kuma Allah bai sa albarka ba yaushe kuma ne za a yarda da kafirci inda kuma Allah ya hana kaga ba zai yi ba amma kaga da ke babu addini wani musulmi ma sha'awa yake eh kada ji aiki an danna mana haƙƙi an yi kaza shi kuma ya manta ya danne wa kansa haƙƙi shi da kansa ya danne wa kansa haƙi ya danne wa matansa haƙi ya danne wa ɗansa haƙi ya mata da shi farkon danne wa kansa haƙi bai da tauhidi shi ne babban danne wa kansa haƙi domin an harje an haƙe shi don ibada to shi ba ibada ba da zina matansa yi ko ƴaƴansa magana tarbiyyar diniya ma babu to kuma shi ya ce wani ya danne masa haƙi shi kuma shi ya danne wa kansa haƙi a shigar wajibi ne kowane musulmi ya zama mun shiga da musulunci ko ina a rayuwar gaba daya kamar da aka ce musulunci ce rayuwa duk rayuwa na karshe musulunci ne tunda qur'ani ya zo da rayuwa gaba daya daga farko karshe a shi kaga bai kamata a samu wata rayuwa ta musulmi ta zama irin ta kafirai ba bai kamata a samu rayuwa wata irin ta musulmi wurin kafirai ba kuma domin lokacin wasu rayuwa na musulunci kafirai suka dauka in ka rubi misali ne magana aure ne ka rubi auren kafirai ba haka bane za ka je ka aure yar arne ya kashe kuɗi a kanta ka dubi auren su shi wani ma su suka mata ma su suke gidana don za su ci al'ida za amfani a kan musulunci da yawa kaga ma haka zama wasu ba su suna gidana su fi ƴaƴa mata domin da a kawo musu masu yawa akwai wanda za a kudi su da dubu ɗari biyu akwai wanda za a ba da sa biyar ko sa hudu da sauran gobe ba ta ga matsayin ta ba Gracias. kai ba da ayyukan kuɗi da an ce kowa ya yi wala sun mara zakar dole ko naira ɗaya da kai ka bar da ɗaya kuɗi da biyu na iya maka ita in shekara ta kai duk abin da ke hannunka ka kasa gaba ka bada kaza ko naira ɗaya za ka shiga mutu dole gaba da kai ka je kafin dole ko ake yawa tafiya ka zaɓi jiya da an ce dole in dai kana da lafiya ko ba ka kuɗi kai tsola shi da kama dole ne so ɗayan nan aka ce in ba ka da lafiya in ba ka da kuɗi in hanya ba lafiya babu an tsawaka ba to ta yaya za mu zama dole mai kudi ya matar ta haihu ya yanka rago ni ma ta tana yanka to don Allah akwai kiba nan to ya hau mota ya hau mana to mun da hankali kana bosko kana da mota na rabiya ya wuce da martandi matar ta haihu ya yanka rago kai wata ka yanka kada da kai kuwa ya sa jigan naira dubu goma kai ka san naira ɗari ko sai ka yanka rago ko don ka burge a wurin matanka sai ka da ki a ta da kai to ba kuma bane wallahi yanzu fahimtar addini Allah dace ina ga lokaci bari mu yi ko sai tambayi saboda gare maroki a cewa mai fanci ya za'a manzo alaihi salatu wasalam ne yake in maroki ya zo yana roƙo da irin wannan yabon nan na maroƙa da kai mutum wani matsayi wani dan wani dan wani dan wani dan annabi kanka yi masa ne shi kuma yi masa haka ya koyar da mu yana cewa wani dan wani annabi ke cewa a'a amma ni matsayina na muhammadu dan abdullahi amma za a ce wani dan wani shi daga ce annabi yusuf shi ne annabi dan annabi gefen annabi ma uban kakan ma annabi yace da yusuf ne za a mu wannan yabo wani dan wani wani dan wani yace ba ni ba wani matsayi bane ni ba muhammadu ne ibn abdullahi da za wani dan wani da ya zama matsayin ubansa da kuma zama matsayin kakansa da za zai burge shi ne da kawai da shirme ya dibi kaza wasa masa ce duk wanda zama kuroko da irin naira a arjun ka bai sani ba ya wuce ya burge ya burge ya burge da gama shi gaba ba ka masa masa ido shi masa ido ba misali kenan wato ka ba shi kasa ka da ya ba ya da ce ka masa ma za shi kasar in ka kasa halin nasiha kai masa la Allah zai ce to ya ga haka ni da zo neman wani abuwa ka kaza to hanyar tiya ya samu ka ce to kaza da kaza din nan annabi ce kaza amma je ka nemi aiki kai bi wannan masana'a bace wannan shi ne ai ba sai su wuce da mutunci ko kallon wurin ba ta yi balan da su kai har masu yi wannan shi ne wanda yake aiki karkashin shugabansa kuma shi yake ganin rashin adalci tare da shi shugaban nasa to shin zai daure ne ya masa da tiya ko da nasiha za ta iya daga Allah ya shafi aikin da kora abu shi ya ko kuma a hakuri zai yi a nasiha zai yi dama shirya daga Allah ne a inda har matakan kai bai saka wannan aiki ba cewa ka saba wa Allah ko kuma yana ka ibada amma yana abin da bai dace ba ka nuna wata abin bai kyau in ya bari ka samu lada in bai bari ba ka samu lada amma za ki wani aiki domin da ma haka annabi ce kai maza nasiha inda kana da iko sauke shi ne ko ka fitar shi ka fitar shi in ba ka da iko shi kenan dama an ce marra aminkum munkaran wa yi yughayyiru bi yadi fa ila yastati fa bi lisanihi fa sati ba da kalbi qalbihi kaga biya shi wanda ya ga abin kyama abin da shari'a ta hana daga cikin ku musulmi ko kaga wani na yi ko kaga wani na yi in kana da iko kamar mai mulki kenan ko mai wanda ke sama to ka hana abin da hannu a ce kai ne shama a ofis shi a zo ofis mara shan giya ka hana jina ba shan giya wani zai shaki a ga dama ba ba wuri na ba ko kuma kana shugaba a wurin aiki lokacin sallah yayi daga ma aka kuma musulmi ne ba sa sallah to dole kowa ya tsaya ya sallah kawai domin za su mai lahira kar ka ai ba ruwa na zo aiki ne wallahi san ta mai lahira in da gane shugaba a wurin akwai musulmi a ma'aikatan in lokacin sallah yayi fili su ce su sallah ba ka shugaba ruwa da su misali haka ba in kana aiki da wasu shi suna zuwa da wasu mata yan matan banza ba ra maka ce ai ba ruwa na ka kai magana misali kenan shine ka hana in ga musu magana suka ce ka kore su daga aikin kai mai iko kenan da hannu kenan an waje in ba baka da iko mana wara hannu ka fara da baki shi ne na kasa kenan ya wani sama magana da hikima dama na kasa in zai wani sama magana da hikima ne eh da hikima a hikimance in Allah ta yarda fa ni'ima in ko kaga magana ba zai yi ba aka ce to karshe ka ki abin da a zuci ka nuna kyaman abin da rasu abin ko ba za ka iya magana ba wannan shi ne rauni a cikin imani da hadisi dan kadan shi in shi wanda ke karkashin babban ya ga cewa na Allah matsayin sa bai kai ne yake masa magana ba ya iya samun wanda yake kusan daidai da mai gidan nasa wanda in yi masa magana zai fi karbuwa yake wanda shi ya bi wanda shi ma zai fi karbuwa dama da ma akan dubi idan Allah ya siya ga ko akan so a samu da tijawa in za siya ga yaro daidai da yadda abin yake to dama in ba imani da wani azuka mutane ba in yaro ya je babban siya ba ya karba wani laraba suke cewa a taron da layi a an musulmi mai imani ya mutu da juma ba shakka kaya za a kamar da mazali su salatu wani yake azaban kabari ba za a masa mai kabari kabari za a saukar masa haka ba cikin azumi duk musulmin da ya mutu a cikin azumi inda mai imani ya a ya ta Allah da masa rahama amma bai da imani ba aikin manzo ko yaushe mutu wuta zai ya mutu ranar juma'a kuma a harami a cikin kaba wuta zai ya mutu a cikin azumi kuma a daidai sallar tahajjud kuma a cikin kaba mutu zai ji a farji wannan yasa wanda ke imani shi ake magana da ce a maganar tafiya ranar talata ko rashin tafiya dura da kullum guda bakwai ba wata rana ba a tafiya wannan canfi ne irin na mushrikai daga lahadi har zuwa dura da kullum duk na kana ma tafi kuma ko a mota ne in ka canfa wata rana ko wani wata ka yi shirka wannan ba gaskiya bane wai a musulunci ina jin na faɗa a can baya to a takaice dai in ga yariya kana son ta misali a musulunci to ba a yarda kira ta ku yi magana kai ne ta ke ina son ki sai kun da kuna magana sannan ka je wurin iyayen ba a ba yarda ba in ga yariya kaga alama kana sha'awar da aure to za ka bincika ne na ga wannan yariya ko yan gidan wane ne to har in ka samu inda ubanta yake to wannan za ka tafi a musulunci ko kuma ka tura wani kamar mahaifi ko wanka ko wanda wanda yake da girma ka iya zuwa da kanka in zai yiwu an yadda in ko ka tura wani ana ganin ma shi ya bi to ka iya tura wani a tambayo min na wannan yari aka ce yar ka ne ko kuma wannan yaro ne gano wancan yari aka ce yar gidanka ce eh, a turo mu da hali in ba wani izini ba ko ba wani alkawali ba yana bukata dan abin da fara bincika kenan in ba wani alkawali ba yana ba shi ya ganta ne amma akwai wanda ake alkawari ko ma har ta so magana da wani da ba dama in uban ta tabbatar cewa ba yi wani alkawali ba shikenan ta ce to yana da dama ya zo ga juna su magana musulunci ya yarda shi ke na rana ya zo ya same ta a gidansu ba kuma da ki su shiga ba a za su zauna ne a inda zagan su kuma a ka'ida an fi ma zo da rana don ya ganta sosai da shi ko a mutum a yadda za ta zo ta ɗaura zani wasan kamar hannunta ta bashi a waje don ya ga ko ba kuturwa ba ce ya ga ido sosai ba ba kawai ba ce ya eh, kwarai domin Allah ta ce annabi ta ka dube ta mazalin lafiya ta ce ka kalle ta ma ko da ba san kana kallon ta ba kai dabarar kallon ta sosai a jikinta ka ga abin da kake so a jikinta kada amma rufa rufa sai an zo washe mai hannu ɗaya ce ko yawa ba da cewa to ai a takaice to sannan an da, an zo maganar ɗaya biyu uku an ga ko soyayya to babu dogon ta. ka ta zuwa ana ta zance so da yawa a'a ɗaya biyu uku in an dace ya isa to shi ka ce yanzu wanda ka sake in ka tura wani ne ka sake tura shi na ga yanzu alama mun daidaitu a koma a bincika a wurin ubanta cin yarinyar yadda na ga ina son ta tana so na in ta ina son a gaya min sadaki wannan shi ne shi kuma kuma bari sadaki in ga abin da yawa kace a ne, in ka gaya ne ka dauka ka bada in ka bada sadaki abin da rage ko gobe ko ji a daura aure ba lalle bane sai ran ya ke daura aure ba a wani mata ya ba daura aure ba da yi wa fil murad don me hore ranar hutu ne to wannan ba daidai bane in aure in daga ba yana nufin wai ba a daura bane amma inda za mu dauki dibitaccen rana mu daura ran juma'a yasa kowace rana na daura aure a cikin wannan ne tsarin neman aure a musulunci don kuma ku takure ina fatan daga nan zai ma kurmi addu'a a misali kamar dan jarida misali ya san wani shugaba an ba shi wata ma'aikata ko kuma wasu talakawa da suke karkashin sa misali da yawa to kuma sai ke gudanar da wasu abubuwa na rashin adalci ko kuma de la vie. da lada da ya ba magana kuma kwarai da abin da ya ma eh, a shi ne ba da ba da wani da kansa shi da za ma ba ta yi ba eh, shi ne na sallah a wannan ba lalle sha ba an ka bayanai da dama kansa wasu ce sa zai wata kawai ba ma lalle shi ba kuma suka ce in kafin suka sami kafirai musulmi afuwan da hmm. kan karanta lokacin da Allah ya bala shi dina a bayyane a bayyane kwarai eh a bayyane aka sani suke bayyana bayyane ne to da yake talaba malamai da kawai wanda ya zo maka shi shi karanta da hajji mu namu an sa bayyana wani hadisin da ke kuma a subai din a bai da karfi a kuma za a bayyane ba kuma kullum ba muna ba ya taso musiba ka karanta in ya je ne ko ka bari a kullum a zalala ba ma da suka dauka ma ana ga bai kuma ma da wani masa da shigo amma mika hannu a yi da ko hamafi ma za a yi masa fa da shi musulunci a